صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh karkashin su tv daga dan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa shiryen na daren lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatar muku daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da shi abdullahi sali usman katsina sai kuma muryoyin masu sauraronmu tare da hassan barka biye da shi akwai shirin nan na isoshin rayuwa wanda zan gabatar sai kuma shirin nan na amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak daga nan sai mu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha hudu ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1221 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan rajab na shekara ta 221 hijira kamariya aka haifi ibn rumi babban malamin adabi a birnin bagdaza na kasar iraki ibn rumi ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai na adabi na lokacinsa akan haka ya rubuta littattafai a wannan fage masu tarin yawa kamar da kuma ya rubuta dubban baitocin waƙoƙi na addini inda yakan fitar da ilmomi ta hanyar rubuta baitocin wakoki baya ga haka kuma ya kasance mai rubuta baitocin waƙoƙin na musamman domin yaban manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata a gare shi da sa tsarkaka da kuma ahlul bait alaihi salam a lokacin sa ya kasance mai yaban Imam hassanal al-Askari alaihi salam limami na goma sha daya daga cikin limaman ahlul bait ibn rumi ya rasu a cikin shekara ta 283 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan fabrairun shekara ta 1946 aka kai wasu munanan hare-hare mafi muni a tarihin duniya a lokacin yakin duniya na biyu hakan ya uku ne a kasar jamus a lokacin da jiragen yakin kasashen kawance wanda suka hada da na amurka da kuma ingila guda 1,773 suka yi ruwan wuta akan garuruwan jamus ba tare da bambance tsakanin sojoji da fararen hula ba a cikin yini guda an kashe mutane tsakanin 150 zuwa 250 sannan an shafe wasu garuruwa daga doron ƙasa wanda kuma wannan ya faru ne watanni uku kafin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru goma sha shida suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da biyar firaministan kasar labanan lokacin rafiqul hariri ya rasa ransa sanadiyar tashin wani bom a cikin wata mota da aka ajiye a kan wani titi wanda yake wucewa a cikin birnin beirut fadar mulkin kasar labanan rafiqul hariri dai dan siyasa ne kuma babban dan kasuwa a kasar ta labanan wanda ya rike kujerar Faraministan kasar haso biyu na farko dai daga shekara ta 1992 zuwa 1998 na biyu kuma daga shekara ta 2000 2004 jim kaɗan bayan kisan rafiqul hariri ƙasashen amurka da faransa suka tuhumi gwamnatin ƙasar syria da hannu a wannan hari amma bayan da aka kafa a kotu ta musamman ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya shaidu da aka gabatar sun kasa tabbatar da hannun syria a cikin wannan kisa hakanan kuma wasu shaidun sun bayyana cewa isra'ila ma tana da hannu a cikin kisan na rafiqul hariri wanda ta yi hakan ne kuma da nufin yin amfani da shi wajen haddasa rikici a cikin ƙasar ta labanan Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala abdullahi salisu usman katsina kenan dauke da shirin nan na kokun san yanzu kuma sai labaran duniya da dumi musu tare da mushtaba adam labaran duniya da farko ga kanunsu. sojojin ƙasa na iran sun gwada sabon makami mai linzami mai sarrafa kansa da ke cin zangon kilomita 300 papa roman da zai ziyarci kasar iraki zai rattaba hannu a kan yarjejeniyar 'yan wantaka ta 'yan adamtaka tare da ayatollah sistani zaidan ya bayyana yadda yake fatan ya zama mai bayar da horo na kungiyar kwallon kafa ta ƙasa faransa sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin sojojin ƙasa na iran sun gwada sabon makami mai linzami mai sarrafa kansa da ke cin zangon kilomita 300 kwamadar rundunar ƙasa ta sojan iran janar kiyomisir haidari shi ne ya bayyana haka a yayin taron tunawa da ɗaya daga cikin shahidan soja shahid namju tare da yin ishara da cewa hakan yana a matsayin wato karawa sojojin kasar karfi ne kwamandan sojojin kasar na iran ya kuma ce sabon makami mai linzamin da aka gwada yana dauke da na'urori a tattare da shi da suke sa shi ganin inda zai kai farmaki da kyau domin kare iyakokin jamhuriyar musulunci ta iran a cikin kowane irin yanayi an zaɓi wani lauya ɗan ƙasar birtaniya a matsayin sabon babban mai shigar da ƙara na kotun duniya ta manyan laifuka lauya karim khan zai maye gurbin fatu bin soda 'yar asalin ƙasar gambia wacce amurka ta ƙaƙabawa wa takunkumi saboda ta ƙudiri bincikar laifukan yakin da amurkan ta tafka afghanistan da kuma waɗanda haramtacce ƙasar isra'ila ta tafka a kan al'ummar falasɗinu lauya khan ɗan shekaru hamsin ya taɓa gudanar da bincike a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya dangane da laifukan da ƙungiyar da'ish ta 'yan ta'adda ta aikata a ƙasar iraki da Syria. har ila yau ya taɓa zama mai bayar da kariya ga saiful islam ɗan tsohon shugaban ƙasar libya mu'ammar gaddafi daga cikin muhimman kalubalen da khan zai fuskanta dai sun hada da matsayarsa da zai dauka akan ci gaba da bincika laifukan da amurka da haramtacciyar kasar isra'ila suka tafka kasashen afghanistan da kuma palestine ko a'a a kasar birtaniya dai ya yi fice da kasancewa lauya mai kare haƙƙin biladama to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran paparoma da zai ziyarci iraki zai rattaba hannu a kan yarjejeniyar 'yan adamtaka tare da ayatollah sistani jakadan iraki a fadar vatican rahman al'amuri ne ya bayyana cewa a yan ziyarar da shugaban ɗariƙar roman katolika ta duniya paparoma francis zai kai ƙasar iraki za a rattaba hannu akan yan uwantaka ta adamtaka tsakaninsa da ayatollah sistani har ila yau jakadan ya ce ziyarar tana a matsayin saƙon zaman lafiya ne zuwa ga duniyar musulunci jakadan na iraki a vatican ya kuma ce roman yana son karfafa hanyoyin tattaunawa a tsakanin addinai da kuma rayuwa a tare a cikin zaman lafiya da fahimtar juna. har ila papa roman da zai gana da ayatollah sassani zai tattauna da shi akan hanyoyin fada da tsatsauran ra'ayin ta'addanci irin na kungiyar da'ish wani sashe na bayanin jakadan iraƙin a fadar batakan ya kunshi cewa papa roma zai kira ga dukkanin 'yan siyasa iraƙawa da su rungumi tattaunawa domin ƙarfafa yarda da juna a tsakaninsu. zaidan ya bayyana yadda yake fatan ya zama mai bayar da horo na kungiyar ƙwallon kafa ta faransa zaidan wanda asalinsa ɗan ƙasa algeria ne ya taka rawa wajen samarwa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar faransa kwarjini a fagen wasanni a duniya dan wasan mai shekaru 40 a duniya yana wasa da kungiyar kwallon kafa ta les blues a lokacin da ta ci kofin nahiyar turai a shekara ta 2020 hakanan kuma ya kasance cikin kungiyar kwallon kafa ta ƙasa faransa a lokacin da ta je wasan ƙarshe na cin kofin duniya a shekara ta 2006 a lokacin da aka yi masa tambaya ko yana son zama mai horar da kungiyar kwallon kafa ta faransa zaidan ya ce hakan yana da matukar muhimmanci a wurinsa a shekaru na 1998 da 2000 da kuma uku, zaidan ya lashe kyautar mafi kyawun dan wasa na shekara na kungiyar fifa to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mujtama Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau tare da Abdullahi Salisu Katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura waɗanda suke wakana a nahiyar Afirka da ma wasu daga cikin kasashen nahiyar a cikin shirin namu na yau da dar Allah za mu sake dubi ne akan batun ƙara tsanantar yaduwar cutar corona a wasu sassa na nahiyar Afirka musamman ma dai a tarayyar najeriya da kuma yadda masana suke kallon wannan lamari sai a biyo mu sannan a hankali a cikin wannan shiri a cikin lokutan baba nan dai cutar corona tana ci gaba da ƙara fantsama a sassa daban-daban na tarayyar najeriya a wasu rahotanni da kafofin yada labarai suka bayar a tarayyar najeriya waɗanda aka nakaltu daga hukumomin kiwon lafiya sun bayyana cewa tun da aka shiga shekara ta 2021 corona take ta kara tsananta a tarayyar najeriya fiye da shekarar ta gabata lokacin da cutar ta bulla a duniya hakanan kuma mutuwa sakamakon kamuwa da cutar corona ya karu matuka a tarayyar najeriya a cikin waɗannan 'yan kwanaki kullum akan samu waɗanda suka rasa su sakamakon kamuwa da cutar a najeriya sakamakon gwajin cutar da hukumar dakile yaɗuwar cututtuka ta najeriya ɗan wato ncdc ta fitar a wannan mako ya nuna cewa mutane 5,916 ne suka kamu da wannan cuta sannan kuma mutane 68 suka mutu sanadiyar kamuwa da ita daga ranar litinin ta gabata zuwa ranar asabar 13 ga wannan wata na fabrairu an yi wa mutane miliyan 1,398,630 gwajin corona a najeriya daga cikinsu kuma mutane 144,521 sun kamu da cutar inda zuwa yanzu mutane 23,921 aka killace su a wurare da ake killace jama'a da suka kamu da wannan cuta sannan kuma an sallame mutane 120,399 mutane 1,747 ne dai suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta jihohin lagos plateau kaduna oyo rivers da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja dai su ne suka fi yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta. a cikin shirin namu na yau muna tare da dr muhammad garba kwararren likita daga taron najeriya din da kuma dr amin muhammad masani akan harkokin siyasa da kuma alhaji sha'abu mai kate masani kan harkokin tattalin arziki shi ma daga tare ta najeriya to bayan yi wa dukkanin bakin namu barka da zuwa a zauren shirin namu da farko dai za mu fara da dr muhammad garba to dakta za mu so mu ji mahangarka dangane da yadda kuke kallon wannan lamari musamman ma yadda cutar ta shigo najeriya ba tare da ta yi kamari ba idan aka kwatanta da wasu sauran kasashe amma yanzu ga kuma yadda lamarin ke ci gaba da ƙara ta'azzara ya kuke kallon wannan batu ne cuta ta jima da farawa kuma duniya duka a gaban idon ta ne waɗannan abubuwan suka faru farko tun daga ƙasar china da asali inda su ta samu asali a wannan karo da kuma iran da sauran ƙasashe daga baya ta zo afirka wata hanyoyin magance ta shine na kariya sau da har yanzu ba tabbataccen maganin da a ce ga magani ko kuma rigakafi to gwamnatin najeriya a farko ta nuna cewa ma'aikatar lafiya ta shirya amma dai daga farkon da cutar ta shigo najeriya kuma fara yaduwa sai mutane suka fara damuwa ko shirin bai kai yadda ya kamata ba to amma dai al'adar shi hali idan al'amura irin waɗannan suka faru eh, irin abin da bahaushe ke cewa hannu ɗaya ne na ɗaukar jinka daga bangarorin al'umma da gwamnati da jama'a da hukumomi masu zaman kansu da kungiyoyi ko akwai da wadda zai taka a lokacin da ake kokarin tuna ma gwamnati ta kara yadda banki to su kuma jama'a ko wanda za su dauka da ko akwai wata magana da ake faɗi ita ba ya cutar ba ita ke tafiya ba mutane ne ke tafiya suke yaɗa ta so ya kamata mutane su saurari shawarwarin da hukumomin lafiya gwamnati ke bayarwa na kaɗe ta haɗuwar jama'a da tabbatar da nisan haɗuwa ɗin ya zama akwai kariya da kuma mutane abin da suke sawa sannan kuma a wayoyin tsaftar hannu na wanke hannu da sabulu da ruwa ko kuma amfani da wannan sinadarin sanitizer sannan kuma a tabbatar idan za a yi tari ko za a yi atishawa an yi amfani da wani gwiwar hannu ne kan hannu din a rufe baki ko hanci ko kuma amfani da wannan takardar da ake amfani shi da bayan gida a yi kuma a yadda a lokacin gida sannan a wanke hannu su waɗannan su ne abubuwan da kamata amma su hukumomi dole ya tabbatar kowane bangare na kasa an tabbatar da ware asibiti ko wani wuri na kiwon lafiya da za a rika kula da waɗanda za su kama da wannan wuraren da za a killace jama'a da kayan aiki da malaman asibitin koya musu abubuwan da ya gama da sun suna rika faɗakar da jama'a kuma gwamnati na ƙoƙari amma da akwai bukata a ƙara saboda muhimmancin abubuwan da ke to idan muka koma ga dr alaminu muhammad Dakta a matsayin ku na masana akan harkokin siyasa akwai maganganu da dama dangane da wannan cuta wadda ta addabi duniya ta yaya ku kuke karanta wannan lamari daga bangaren ku? Wato duniya ta samu kanta cikin wani ibtila'i da ya kamata mutane shugabanni da magoya baya to hakikance cewar wannan al'amari gaskiya ne kuma ya kamata a tsaya a tunkare shi da gaske domin manya-manyan kasashen duniya waɗanda suke abubuwa da gaske suke da shiri suke da tanadi a wannan iftila'i na cutar coronavirus ta zo ta durkusar da su ta kuma wato sha kansu sun rasa maya za su ballantana kasashe irin namu wannan cuta yanzu kusan kowa a kasar mu najeriya ya san gaskiya ce domin a yanzu da muke magana da kai a mutanen da cutar nan ta afkawa kullum karuwa take babban abin al'ajabi da tararrabi shine jihar lagos a banda ita ce tafi kowace jiha yawan jama'a da kuma hada-hada ita wannan cuta da ta bullo jihar lagos ta fi kowace jiha yawan mutanen da suka samu wannan cuta kuma magana ta gaskiya ita ce a jihar lagos ɗin nan ta yi rawar gani domin saɓanin wato jihohinmu na arewa jihar lagos su suka tsaya suke abin nan da gaske suka nuna cewar wannan annoba dole a fito a tunkare ta sun yi abubuwa da yawa sun ma kafin gwamnatin tarayya su ba wa jihar Legas wannan kuɗi na ita kanta jihar lagos a kan kanta ko da yake ba za ka kwatanta samun su da shawaran jihohi ba sun kashe kuɗi wajen tunkarar wannan annoba ya fi biliyan shida. So don haka ni a ganina da tunanina in da gaske ake wannan al'amari ba abu ne na siyasa ba ba abu ne da za a kawo kabilanci ko bambancin addini ba domin in cutar nan ta zo a babu ruwanta da kabilanci ko bambancin addini ko daga inda kake kuma mafi yawan mutanen da suke jihar Legas ai ba 'yan Legas ɗan ba don haka wannan abu da gwamnatin tarayya ta yi ba al'amari ne na siyasa ba bai kamata a kawo siyasa a ciki ba. To idan muka koma ga Alhaji Shu'aibu Mikati, Alhaji Shu'aibu tun bayan bullar wannan cuta dai an ga yadda ta yi mummunan tasiri ga harkoki na tattalin arzikin kasashen duniya wanda ita ma kanta Najeriya ba ta tsira daga hakan ba. wanda hakan ne ma ya sa gwamnatin najeriya take dora wasu matsalolin na tattalin arziki da ake fuskanta a najeriya din a wannan lokaci akan wannan cuta ta corona da kuma yadda ta iya kawo koma bayan matuka ga ci gaban harkoki na tattalin arzikin ƙasa inda a halin yanzu ma akwai batun cewa za a ciwo bashi domin ciki gibi na kasafin kuɗin wannan shekara ta 2021 da muke ciki ta iya kuke kallon wannan lamari a mahangoku ta masana harkokin tattalin arziki babu shakka akwai cutar nan kuma cutar nan ta addabi duniya baki daya mutane da yawa sun rasa rayukansu kamfanonin sun rufe uh, ofisoshinsu da ababe da yawa wanda suka shafi dan adam uh, musamman ma kasashe da yawa sun hana walwala uh, hakikan wannan annoba gaskiya ce kuma cuta gaskiya ce allah ya alkawarin eh, zai jaramci bawon shi kuma yana halittar cututtuka kuma ya halicci kuma ya ba mu daman basirin da za mu gano maganin cututtuka saboda haka wannan cuta gaskiya ce kuma tana nan kuma ta addabi duniya kuma addaban da ta duniya ya sa arzikin jama'a da yawa sun karaya saboda haka dole sai an ta nemo matakai da za a yi a rinda ta tattara a ta arzikin nan ko Allah ya sa ya taso ina ganin wannan shi ne ya sa babban bankin raya wato nahiyar afirka ta da wannan tsinka na cewa za ta tallafa ma kasashe da dala miliyan dubu idan ka ɗauka matsala ce ta rashin yin aiki ta yaya za a yi a samu ma yara ko matasa aikin ai dole sai an samu masana'antu ta yaya za a samu masana'antu? sai da kuɗi za a iya yin masana'antun da za a ƙirƙiro guraben da ma yara za su samu aiki wato eh, in ka dubi kasashen duniya baki ɗin inda aka ce an hana walwala akwai jama'a da aka keɓe aka ce waɗannan za su iya ci gaba da walwala ɗaya daga cikin mutanen da aka keɓe ko a mu najeriya an ce ma'aikatan banki za a keɓe su ci gaba da walwala kuma eh, idan aka ce wani don komai ya tsaya saboda haka ba za a ci bashin ba to sai komai ya taso sannan kuma za a samu kuɗin a yi kaga ba zai haka nan ba wannan kuɗi kasashe za su yi a neman bashin nan su karɓa don su so maganin da za a yi amfani da shi wajen wanda su samu da wannan cuta samu da wannan cuta ko za samu lafiya za a iya samun wannan kuɗi a yi a samu kayayyakin da za a so a kasashen ƙetare kamar amurka china ko nahiyar ko tarayyar turai don a shigo da shi nahiyar afirka don a samu misali a yi magungunan da za a iya ba ainihin wanda su samu da wannan cuta ko allah ya mutum su samu lafiya kuma suka samu lafiya su tashi su kama aiki a ci gaba da walwala. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shirya da gayar suke mu dole anan zamu ja da zamin shirin godiya ta musamman ga dr muhammad garba ƙwararren likita daga tarayyar najeriya da ya kasance tare da mu da kuma dr amin muhammad masanin ilimin kimiyyar siyasa daga jami'ar bayero da ke kano da kuma alhaji abu mikati masani kan harkokin tattalin arziki daga jihar lagos a tarayyar najeriya wanda suka kasance tare da mu a cikin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yardar Allah kafin wannan lokaci ni Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin na na masu sauraron mu tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu sauraron mu ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. To yau ma dai da izinin Allah ga mu a wata ranar Lahadi inda muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum gidan rediyo iran sunana ibrahim lara gabda karamar hukumar kiri samma a jihar jigawa a halin yanzu ina garin gabda to ina so na yi amfani da wannan dama na meka sakon gaisuwa da yan uwa da abokan arziki da farko akwai ilyas yakubu digawa ita gadau akwai babban abokina ali yahya jafar unguru akwai babban abokina shi ma umar baban yaya sabon gida zan manta da manyan aminai na ba musamman Yahya jafar unguru akwai kuma yahaya baba alhaji Away. yahaya dano azare akwai firistasi ibn abdullah azare akwai baffa yam tata katagun akwai alhaji yusuf dan manya katagun ga dukkanin shauran manyan manyan masu aiko sakonnin su da rediyo dw da bbc da rfi hausa da muryar amurka da ku kanku gidan rediyo iran ina yi muku fatan alkhairi a dukkanin mutanenmu inda suke ina roƙon allah isa da mu da sa na gode daga mai gaisuwa ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika sama a jihar jigawa a halin yanzu ina garin gafta na gode gidan rediyo iran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tehran sashen hausa na iran mai jamhuriyar musulunci na islam ana gaida ku ana muku fata alheri kuna tare mai sauraron ku isa rizo daga yami babban birnin nijar ina isin da gaisuwa ta ga ma'aikatan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran musamman hassan barka akwai sanusi inuwa wanti da abakar bakari agadas ana mai fata alhari ga dukkanin masu wani kujin zina ta ganin girma zuwa gare su assalamu alaikum radio boh taron murya musulunci muna godiya allah saka kowa da alkhairi kuma ina so ku bani dama an da ƴan uwa jama'an nan arziki suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da farko da ina gaida sanusi madatte da magaran akwai isu madatte wanda yake da magaran akwai tar m tar jambulo wanda yake garin kano akwai letoro wanda yake zandar akwai miji soja wanda yake shi ma a nan zanjar akwai alkasun leburo wanda yake garin mata mai akwai shugaba yahaya sunitar wanda yake garin mata mai ina muku fatan alkhairi da duk wanda ya ji sunan shi da wanda bai ji ba kasancin dan yawa bai jin mai ina ma kowa fatan alkhairi ina gaida kowa da kowa Allah bar zumunci a cikin wannan gida rediyo mai albarka radio iran kuna tare da bakar birnin agarsu huriyar nishar sabon gaisuwa ta na musamman zuwa gare kasan kai da ke gabatar da wannan shiri yana gaida mamman buniya a washe da ke tawa a zandar kuma ina gaida soja wanda ke ta sahu da musa hadirin asuba a nan agar suna gaida da attamila da hamza yaro da alaji da hamsu da banzema akwai larwai larwana akwai alkasim akwai muhammad zaki love akwai banzema da yan fada larki da ma'aikatan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da na radio sahara fm da fm alternative muryar jamhuriyar musulunci ta lafiya kuna tare da bukar dubban agadis jamhuriyar nijar to marilla da fatan lahirin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan daka birki a cikin shirin sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mai karshen ƙarshen mako lafiya. madal yanzu kuma sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastan Rastan na Atila shahin Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata. Mun fara magana dangane da yakin Siffin inda Imam Ali salam ya yaƙi 'yan tawaye wato Muawiya da Abi Sufyan wanda ya fake da neman jinin halifa na uku halifa Usman don yin abin da yake so. Mun bayyana cewa an kashe mutane da dama daga ciki hadda shahid Ammar bin Yasir. Shahadar Ammar ibn Yasir dai wanda a lokacin yana dan shekara 93 a duniya ya tabbatar da cewa rundunar Ali salam ita ce take kan gaskiya gaskiya don kuwa an jiyo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗawa Ammar kan cewa rundunar 'yan tawaye da suka wa hanyar gaskiya ne za su kashe shi shahadar Ammar dai ta nemi ta kawo baraka cikin rundunar Muawiya saboda wasu daga cikin sojojinsa sun ji wannan kalamin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka suka tabbatar da cewa lallai suna kan bata don haka suka nemi su yi tawaye Gani haka sai Muawiya ya fara tunani yadda zai yi bullo lamarin inda daga ƙarshe ya ce ai ali salam ne ya kawo ammar bin Yasir yaƙi don haka shi ne ya kashe shi ba mu ba don haka rundunar Ali alayhi salam ne manzon Allah yake nufi dangane da Ammar ba rundunar Muawiya ba to da ya kasance rundunar wawaye ne da aka tara sai suka yarda da wannan ƙaryan ta Muawiya suka ci gaba da yaƙi har zuwa dare na sha uku na watan safar a wannan ranar ne babban kwamandan dakarun imam ali salam wato malik Al ashtar ya nuna gagarumar jaruntansa inda ya kai munanan hare-hare kan sojoji jin abokan gaba sai kabarori kawai kake ji a duk lokacin da ya kashe abokin gaba wannan ya tsoratar da makiya suka tarwatse dukkan alamun nasara ta fara bayyana ga rundunar imam ali salam gani haka sai muawiya ya tara na kurkusa da shi yana neman shawarar abin da zai yi inda ya tuntubi abokinsa wanda kuma aka san shi da iya kulla makirci wato amr bin asi wanda kuma ake kira dilan rarabawa saboda wayonsa nan take sai ya ce masa ka kira su zuwa ga kalmar Allah jin haka sai Muawiya ya umarci mutanensa da su daga kofi kofi na alkur'ani mai girma ɗari biyar a sama a kan masunsu suna masu cewa littafin Allah ne zai raba tsakaninmu wannan dabaran ta Amr bin As ta ci don kuwa ta yi tasiri ga wasu daga cikin rundunar Imam Ali salam inda suka ce to ai lallai a dakatar da yaki don alkur'ani ya yi hukunci ganin haka sai Imam Ali salam ya fito ya buƙaci dakarun nasa su ci gaba da a yaƙi kada su bari wannan makirci ne kawai ba wai muawiya ya yi imani da littafin Allah ba ne don da ya yi imani da littafin Allah to ba yi waye wa halittaccen halifa manzon Allah sallallahu alaihi wa ba amma ina wa'annan dakaru na Imam Ali alaihi salam da suka rudu sun ki amincewa da hakan suka kuma yanke shawaran ko ya sa a dakatar da yakin ko su kashe shi daga nan sai Imam Ali alaihi salam ya kira Malikul Ashtar ya dawo ya daina yakin wa'annan mutane daga baya su ne suka zama hawarijawa don haka sai suka ce kowane bangare ya kawo mutum guda don tattaunawa da kuma daukar matsaya ta karshe. imam ali salam ya ce ga abdullahi ibn abbas sai suka ki suna cewa ai shi dan uwanka ne sai ya ce to su zaɓi wanda suka ga dama sai suka zaɓi wani makiyin imam ali salam wanda ya hana mutanen kufa taimaka masa a wajen yakar mutanen jamal wato abu musa al ashari a matsayin wanda zai wakilci imam ali salam a tattaunawa da za a yi daga baya dai aka sa lokaci da wuri inda suka je wani wuri da ake kira daumata jandal a nan muawiya ya tura amr bin asi wanda ya yaudari abi musa al'ashari kansu tuɓe imam ali salam da ko muawiya sannan musulmi su zaɓi wani sai wawan ya yarda ya hau kan mimbari ya tuba imam ali sai amr bin asi kuma ya hau kan mimbarin ya naɗa muawiya a matsayin khalifan musulmi abu musa al'ashari da ya san cewa ya yi laifi daga daumata jandal kawai ya gudu zuwa kasar masar kuma kafin haka ya yi wa imam ali salam laifuka da dama daga ciki ya hana mutanen kufa taimaka masa a wajen yakin jamal sai da imam ali salam ya aiki babban ɗansa imam hassan salam ya shawo kansu suka dawo kan hanya da haka kuma aka kawo ƙarshen yakin sifir da kuma ha'incin da aka yi a ta jandal inda wawaye suka hana imam alaihi salam samun nasara da wautar su a ƙarshen wannan yakin dai an kashe mutane muawiya kimani dubu arba'in da biyar shi kuma imam alaihi salam ya rasa mabiyansa kimani dubu ashirin da biyar daga cikinsu akwai sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da dama masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah ya kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 mu kuma cikin yardar Allah mu duba mu fito muku da amsoshin tambayoyin da kuka yi to a nan akwai tambaya da wani bawan Allah yake tambaya daga ciki ya turo mana yana cewa wai ko da yake dai faro na faɗi yadda tambayar ta fito assalamu alaikum tare da fatan kuna lafiya wai In shi'a menene ma'anar abin da suke kira da din sannan akwai wannan usulun din din shi ma a cikin ahalus sunna ko a wajen ahalus sunna da fatan za ku bani amsar wannan tambaya to lallai tambaya ce mai muhimmanci tunda la'allar shi wannan ba Allah ya daɗe yana ji ana magana 'yan shi'a suna cewa usuluddin usuluddin to shi kuma kamar bai fahimci me ake nufi da usuluddin din ba yake so ya ji menene usuluddin sannan tambayarsa ta biyu kamar tambaya biyu ma yi kenan sannan shin ahli sunna ma suna da usuluddin ko ba su da shi to tambayar ka ta farko dai lallai al'amura na usuluddin bai takaita ga ainihin shi'a su kaɗai ba duk da cewa lalle a littattafan mazhabar ahalbeti ko mabiya mazhabar ahalbeti za ga cewa ana bambancewa tsakanin furu'uddin da usuluddin kuma kowanne an yi rubuce-rubuce da dama a kai to amma asalin me ma'anar usuluddin usuluddin abin da ake nufi shine wato itikadi ne wani abu ne da mutum zai kudirce wannan itikadin da mutum yake da shi na asasi wanda dukkan wani musulmi ya wajaba ya kasance ya yi itikadi da wannan shine ake kira usuluddin usul shine asali tushe turke wani abu wanda zai zama shine tushe shine abin da mutum ya dogara da shi a bisa al'amura na addininsa to wato za ka iya cewa wasu abubuwa ne da ya zama na dole duk wani musulmi ya kudurce a zuciya ya zama ya yi itikadi da su ta zama aƙidarsa a kansu ta ɗoro waɗannan abubuwa su ne ake ce musu usuluddin saboda haka kenan a cikin al'amura na shi'a ko kuma mazhaba ta ahlul baiti alaihi salam usuluddin abubuwa ne da suka shafi abubuwa guda biyar akwai abin da za ka iya cewa da shi masha Allahu kamar tauhidi a tauhid kenan akwai annubuwa akwai alma'ad akwai al'adlu akwai al'imama waɗannan abubuwa guda biyar a wajen mabiya ta farkin ahlul baiti alaihi wato 'yan shi'a su ne usuluddin su ne wanda ya kasance dole kowane musulmi ɗan shi'a ya yi imani da waɗannan abubuwa guda biyar wato kenan imaninsa da waɗannan abubuwa guda biyar shi ne ya mai da shi musulmi ɗan shi'a ya kamata mu fahimci bayanin waɗannan abubuwa biyar su ne ake ce masa usuluddin a wajen 'yan shi'a duk wani musulmi ɗan shi'a dole ne ya yi imani da waɗannan abubuwa su zama su ne tushe na aƙidarsa su ne tushe na dukkan wani abu da ya ƙudurce na addinin musulunci a tattare da shi a zuciyarsa waɗannan abubuwa a tauhid annubuwa na ce a tauhid shine ta Allah subhanahu ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya shine tauhid annubuwa annabta ta manzo Muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum ya kudirce wannan a zuciyarsa cewa Allah ta'ala shi kadai ne manzon Allah Muhammadu ne dan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Allah ya aiko shi domin ya shirya da al'umma sannan alma'ad ana nufin imani da cewa bayan wannan rayuwa ta duniya akwai wata rayuwa da za ta so a ranar kiyama wato kenan annallaha ya ba fil qubur Allah ta'ala bayan an mutu a nan duniya an shiga kabari to akwai wani lokaci da Allah zai tayar da wanda duk suke cikin kabari nan ya yi musu hisabi. to imani da ranar kiyama shine al-ma'ad sannan al'adlu shine imani da cewa ubangiji subhanahu wata'ala adali ne duk abin da allah ta'ala ya aikata baya yin wani abu bisa zalunci ubangiji duk ayyukansa akan adalci yake ba abin da zai yi ba tare da adalci ne a ciki ba imani da wannan cewa allah adali ne to yana daga cikin tushe na addini sannan imama imama shine cewa ka yi imani da cewa lallai akwai halifofi guda goma sha biyu waɗanda annabin allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya bar wasiya cewa bayansa su ne za su ci gaba da jagorancin al'umma to shine imamanci jagoranci ne na al'umman musulmi wanda manzo ya nuna mana cewa bayansa akwai imamai goma sha biyu to wannan shine imamanci imani da cewa waɗannan imamai goma sha biyu lalle suna nan za a bi su za a bi tafarkinsu kuma imani da cewa wasiye ne da manzo ya bar wasiya a bi su to yana daga cikin usuluddin to waɗannan guda biyar ɗin su ne usuluddin na musulmai 'yan shi'a amma in ka zo usuluddin mai bambanci na ahli sunna ahli sunna sun yi imani da tauhidi sun yi imani da nubuwa sun yi imani da ma'ad amma a cikin al'amura na usuluddin din ahli sunna babu al'adlu babu al'imama al'adlu wal imama su 'yan shi'a ne kurin suka keɓanta da su saboda haka idan aka samu wani musulmi yana kiran kansa musulmi amma yana da shakku akan tauhidi ko yana da shakku akan nubuwa ko yana da shakku akan ma'ad inkarin waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku waɗannan abubuwa uku abubuwa ne da ahalin sunna da shi'a suka tattaru a kai suka ittifaki a kai suka haɗu a kai duk wani musulmi ko ɗan shi'a ne shi ko sunni ne shi dole ne ya zama ya yi itikadinsa aƙidarsa ta ɗora akan tauhidi na kaɗaita Allah nubuwa na annabtan manzo na itikadi cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah ta'ala al-ma'ad yayi itikadi da cewa lallai a ranar kiyama Allah zai tashi mutane akwai wani lokaci da zai zo za a tashi mutane a yi musu hisabi to waɗannan abubuwa halin sunna da shi a sun haɗu a kai ina aka samu bambanci bambanci shine al'adlu wal imama nan ne halin sunna su babu a cikin itikadin su babu al'adul babu al'imama to abin da yake nan shine duk wani musulmi da yake da inkarin waɗannan guda uku da ahal suna da shi a suka haɗu a kai ko kuma yake da shakku a kai to fa wannan fa ba fa musulmi ba ne za su iya kai shi ga kafirci ka ce ba ka yarda da tauhidi ba ko kana shakku a kai ko ba ka yarda da annubuwa ba ko ba ma'ad ba kana da wani shakku a kai to zai iya kai mutum ga kafirci ba mutum zai iya kafircewa to amma in ka zo zancen al'adlu wal imama ba zai kafarta mutum dan baka yi imani da adlu ba baka yi imani da al'imama ba ba zai kafirta kowa ba abin da zai yi kurin shi ne zai fitar da kai daga dan shi'a duk wanda bai imani da adlu ba bai yi imani da imama ba to musulmi ne shi amma ba dan shi'a ba ne saboda wa'annan abubuwa guda biyu su ne suka bambance ahalin sunna da shi'a ta bangaren abin da ya shafi usuluddin ina fata an fahimci wannan tambaya insha Allah wanda wata tambaya da ta shafi wannan za a iya turo mana a cikin wannan shirin namu na amsoshin aqidar musulunci yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau Shi ne wanda muka saba kawo wasu batutuwa da suke da alaka da wannan yanki na gabas ta tsakiya to a yau shirin namu zan mayar da hankali ne akan yadda iran ta kai ga zama mai cin gashin kanta ta fuskar gina madatsun ruwa ba tare da ta bukatu da ko da shawara daga wasu kasashen waje ba da ma yadda ta zama mai gina wa wasu kasashe waɗannan madatsun da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a duk lokacin da aka yi magana a kan cigaban da iran ta samu bayan cin nasarar juyin musulunci an fi mayar da hankali ne akan batutuwa da suka shafi tsaro da kere-keren kayan yaƙi hakanan kuma batun makamashin nukiliya da a nan ɗin ma iran ta kai matakin cin gashin kanta saboda ta mallaki da za ta sarrafa sandarorinsa domin cin moriyarsa ta ruwan sanyi ko kuma a fagen aikin likitanci da kera magunguna ta yadda a yanzu ta zama wato cibiyar da ƙasashe da dama suke zuwa domin neman magani. ko kuma a fagen aikin gona ta yadda tun shekaru masu yawa kusan ashirin kasar ta zama mai dogaro da kanta a fagen samar da alkama ita kuwa alkama tana a matsayin wani ginshiki ne na amfanin gonar da aka fi sarrafawa a matsayin kayan abinci bayan shinkafa a nan iran sai dai ba waɗannan fagagen ne kaɗai iran ɗin ta samu ci gaba a cikinsu ba kuma har ta kai ga zama mai dogaro da kanta ba tare da wani ɗan waje ya sa mata hannu a ciki ba da ko su fagage da ƙasar ta samu ci gaba da kuma dogaro da kai a cikinsu daga cikin irin waɗannan wuraren da akwai fagen gina da kuma samar da madatsun ruwa saboda ruwan sha da kuma amfani da su wajen noma hakanan kuma samar da makamashi a wasu yankunan a bayan nan ɗaya daga cikin wato shugabannin da ke kula da ayyukan gine-ginen madatsun ruwa da ke ƙarƙashin barikin soja na khatamul anbiya sa'id muhammad ya rubuta a shafinsa na twitter cewa a cikin shekarun bayan nan an samar da madatsun ruwa da suka kai 62 da suke a matsayin kaso 44 na dukkanin madatsun ruwan da ake da su a cikin ƙasa ya kuma ci gaba da cewa a tsawon lokacin da suke wannan aikin babu wani injiniya ɗan ƙasar waje wanda yake da hannu wajen samar da waɗannan madatsun ruwan ko da ko ta hanyar ba da shawara har ilawo ya kuma ce an ɗauki shekara da shekaru da iran ta zama mai cin gashin kanta a wannan fage na gina madatsu wannan bayanin yanayin tuni da cewa a wannan fagen ma iran ɗin tare da zama mai dogaro da kanta nesa da taimakon wasu kasashen waje iran tana amfani da kayan aiki na ƙarshe da ake da su a wannan zamanin waɗanda ake amfani da su wajen gina madatsuruwa wannan ya sa a faɗin duniyar nan iran tana cikin wato jerin ƙasashe na uku da suka fi gina madatsun ruwa bayan ƙasashen china da turkiya a baya wato gabanin cin nasarar juyin musulunci wuraren adana ruwa a cikinsu suna ɗaukar ruwan da bai wuce cubic mita biliyan goma sha uku da miliyan arba'in da hudu ba ne sai dai daga bayan cin nasarar juyin musulunci zuwa yanzu an sami karuwar yawan ruwan da ake adanawa da ya kai cubic mita biliyan hamsin da miliyan bakwai ministan makamashi na iran hamid chichian ya taɓa bayyana cewa bayan cin nasarar juyin musulunci irin ta mallaki fasaha ta zamani wacce ta ba ta damar gina kowane irin dam a cikin kowane irin bagire amma kafin cin nasarar juyin musulunci ba a iya gina hatta karamin madatsar ruwa ba tare da an gayyato ƙwararru daga ƙasashen waje ba ministan ya kuma kara da cewa gabanin cin nasarar juyin musulunci ba a iya gina dam ɗin da zai kai tsawon mita takwas amma a halin yanzu babu wani nau'in dam ɗin da iran ba za ta iya ginawa ba a cikin gida ko a waje a halin da ake ciki a yanzu iran ta zama wato ɗaya daga cikin ƙasashe tsiraru a duniyan nan waɗanda suke gina wa kawukansu dam-dam ba tare da sun nemi taimakon kowace ƙasa ba wani jami'in hukumar ma'adanar ruwa ta iran muhammad hajj rasuli ya bayyana cewa gabanin cin nasarar juyin musulunci iran da akwai madatsun ruwan da adadinsu bai wuce sha tara ba kuma an gina su ne a wasu wurare masu sauƙi ta hanyar dogaro da ƙwararru na waje sai dai tun bayan cin nasarar juyin musulunci ya zuwa yanzu an samar da ɗaruruwan madatsun ruwa bugu da ƙari duk da takunkuman da aka wa iran a tsawon shekarun cin nasarar juyin musulunci hakan bai hana iran din ta rika yin aiki ba a cikin ƙasashen duniya da ta gina madatsun ruwa da suka kai goma sha shida bugu da ƙari madatsun ruwan da ake da su a nan iran suna samar da wutar lantarki wacce ta kai megawati dubu goma sha biyu amma gabanin cin nasarar juyin musulunci ana samar da megawati 1,800 ne kawai daga tsirarun madatsun ruwan da ake da su a cikin ƙasa da shekaru 30 na bayan cin nasarar juyin musulunci an samar da kamfanonin da adadinsu ya kai 200 masu aiki a wannan fage na gine-gine da suka hada da madatsun ruwa a cikin shekara ta 2007 an buɗe gina madatsun ruwan da suka kai 88 kuma kusan a kowace shekara tsaka-tsakin ruwan da ake yi wa madatsun ruwa domin tara shi yana kai cubic mita biliyan biyu a cikin shekara ta 2010 kuwa iran ta gina madatsun ruwa ƙanana da manya da suka kai 588 sannan kuma da akwai wasu 137 a kan hanya an kuma tsara cewa a cikin shekaru kaɗan masu zuwa adadin madatsun ruwan da za a gina za su haura haka. idan kuwa muka tsallaka kasashen waje kamfanonin iran na wato gina madatsun ruwa suna aiki a cikin kasashe da dama daga kasashen da iran ta gina madatsun ruwa da akwai kasar nicaragua da tajikistan da armenia da kuma azerbaijan hakanan kuma a halin yanzu iran din tana kan gina wasu madatsun ruwa a kasashen kenya sri lanka bolivia mali afghanistan da kuma ƙasar syria to ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙarancin lokacin da muke ɗauke da shi muna fatan cewa kun ji daɗin dukkanin abubuwan da muka gabatar muku a cikin wannan shiri sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon. amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tare me yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh